الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو بيو غوتن شدة جمادة الأولى hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1445 wanda ya daidai da sha biyar ga watan sha biyu miladiya shekara ta 2023 ci gaba da karatunmu na al'ahkamus sultaniya wal wilayatid diniya littafi mai magana game da tsare-tsaren mulki a musulunci satin da ya gabata mun yi karatu a babi na goma sha bakwai goma sha shida wanda ke magana game da filaye da wurare na amfani na jama'a mun ji abin da shari'a ta gindaya game da irin waɗannan wuraren da facilities na gwamnati da na al'umma yadda dai kowa za a iya mashi adalci gaba ɗaya da su a masu filayen da kuma sauran al'umma baki ɗaya wanda mun zo ƙarshen wannan babin amma ba mu ƙarasa ba sai kuma lokaci mana halin nashi wannan kenan a shafi na 244 shafi na 244 inda muka ji cewa ashe har malamai da masu fatawa a cikin masallatayya ya kamata gwamnati ta sama musu wuri da ɗauki nauyinsu domin yin wannan hidima wa al'umma muka ji cewa mahimmancin wannan muka ga kuma wannan ita ce al'ada wadda ta gudana a al'ada ta musulunci wanda har a zamaninmu yanzu idan muka duba manya-manyan masallatayya masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin harami na makka duka akwai malamai waɗanda suke zama su karantar kuma su ba da fatawa ta jama'a to mun ci wannan sai ka wani hadisi wanda shine zamu karanta a yanzu bismillahir rahmanir rahim malai yace wa qadar waya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la hima illa fi thalathin sullatul bidri wa tiwalul farasi wa halaqatul qaumi ya kawo wani hadisi wanda Imam Abu Dawud ya kawo shi a cikin littafin shi sunan Abu Dawud sannan Ibn Abi Shayba shi ma ya kawo shi a musannaf nashi wannan aka fi sani da musannaf na Ibn Abi Shayba wannan dai hadisi yana cikin hadisin da aka ce ma marasil Abi Dawud mursal ne Um, wanda mursal yana cikin anwa'u za'if sai dai idan ya zama mursal ta wasu daga cikin tabi'ai to almuhim wannan hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a iyakance wuri ya zama hurumi sai ga abu uku ya zama mutum yana da iko da su ba wanda zai mashi shishige nan ya ce sullatul bi'ri farfajiya ta rijiya ka zo ka gina rijiya ko ka haƙa rijiya duka inda ya zama kamata a ce farfajiyarta da wurin da in ana gina ta ake zuba ƙasa da wurin da mutane waɗanda za su zo su ibi ruwan na wannan rijiyar za su tsaya kai kan abin da aka sani ga al'ada na rijiya to ya kamata a ce ba wanda zai maka shishigi a ciki ya zo a cikin hadisi da dama na game da wannan farfajiya ta rijiya akwai ruwaya da ta zo na cewa zira'i hamsin akwai ruwaya da ta zo na cewa zira'i ashirin da biyar akwai wadda ta zo da cewa ashirin da biyar ko kuma arba'in mun ji ko hamsin arba'in ashirin da biyar zira'i an ka ce zira'i na mutawassit na ɗan adam a matsakaicin mutum to shi ake nufi to wannan ita ce farfajiya babu wanda zai maka shishigi ga wannan da kuma har wayo wajen da mutum ya ɗaure abin nan dokin shi wurin da yake kiwonta tun daga wajen da aka ɗaure dokin ka da mi ana filin ka ne ko da baka sai shi ba haka kuma halka ta mutane idan mutane suka zo suka yi halka sawa'an cikin masallaci ko wani wuri bai kamata wani ya zo ya yi musu abin ne zama intruder ya zo ya shiga musu kaga mutane sun keɓe can gefen masallaci kai da ganin sun keɓe to ka san saboda wani al'amari wanda ya keɓance su kai ka zo ka zauna a nan da yawa za ka yi mamakin wasu ba su san wannan ba sai kaga mutane sun keɓe amma wani ba da shi aka kira ba sai ya zo ya shiga sai ya zamo ya ɓata musu al'amari sannan kuma ya yi sanadiyar su ma za su ji haushin shi wanda bai kamata ba to duka dai wannan a haƙƙi ne na ɗan adam yake cewa nan fa amma fillatul bi'ri nan farfajiyar rijiya fa huwa muntaha harimiha shine ƙarshen farfajiyarta wanda muka ce zira'i hamsin ko 25 ko arba'in. wa amma iwalil farasi fa ma dara fihi bi maqudihi wurin da yake zagayawa ga turken shi inda aka daure abin nan to shi abin nan doki duk inda yake zagayen nan in aka sa mashi giya to duka wannan wani bai kamata ya zo ya ɗaure dokin shi ba ko ya yi amfani da wannan na mai wannan dokin ne idza kana marbutan idan ya zama yana ɗauri shi dokin wa amma halkatul qaumi fa huwa istidaratuhum fil julusi litashawuri wal hadisi shi kuma halka ta mutane inda suke cycle su zauna shine mutane ne kila suka haɗa kansu domin su yi shawara su tattauna to bai halatta ga wani ba wanda ba a kira ba koda ko cikin masallaci ne ya ya zauna cikinsu wani ya zo ya zauna cikinsu yace littashawuri wal hadisi domin su yi shawara kuma su tattauna don haka kada ka shiga wannan shine ke nuna muna har wayo annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a wani hadisi cewa min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni yana cikin kyawun musuluncin mutum duk abin da bai shafe ka ba duk abin da ba a saka ka ba kada ka yi ƙoƙarin sai ka kutsa kanka a ciki baya da kyau to ashe kenan idan ana karatu masallaci kada wani wanda ba karatun ya zo ba ya zo ya ce sai lallai shi ma ya zo ya nuna shi karatun sheki, ko da ko karatun ƙwar'ani an iyakance a wannan masallaci rana kaza lokaci kaza zuwa lokaci kaza za a yi littafi kaza rana kaza lokaci kaza zuwa lokaci kaza za a yi littafi kaza to don me kai wanda za ka yi karatun nan da ba shi aka ce ba za ka zo ka dami mutane ba hana ka je ka yi karatun ka alkur'ani ba hana ka je ka yi wani abu ba amma kada ya zama yana shiga cikin abin da hukumar masallaci ta iyakance cewa za a yi wani shine halkatul ƙau. kada ka ce ai masallaci na kowa ne eh masallaci na kowa ne amma ga abin da yakance rana kaza lokaci kaza zuwa lokaci kaza za a yi kaza to kada kai ka zo ka ce lalle sai kai naka shine malai yake nufi nan to wa idza tanaza ahlul mazahibi al mukhtalifa fi ma yasubu fihi al ijtihad lam yu'taradu alayhi fihi illa an yuhdasa bainahum tanafurun fayukaffu anhu idan aka samu saɓani har wa yau wannan nauyi ne na shugaba an samu saɓani tsakanin malamai na ra'ayi ne na mazhaba ra'ayi ne na tsakaninsu wujhatin nazar opinion kowa abin da yake gani to mala ya ce nan baya cikin nauyin shugaba sai ya aza kowane malami akan ra'ayi ɗaya dalilin da zai sa ya ce aikin shugaba ya ce sai an bi ra'ayi ɗaya inda waɗannan ra'ayukan mabambanta suke kawo rikici da tashin hankali tsakanin mutane ashe jama'a nauyi ne na shugaba ya ga iyakacin ƙoƙarin shi ba za a samu bambancin ra'ayi wanda zai kawo rikici tsakanin al'umma ba Ka wannan malami ba a hana ka ɗoki ra'ayinka wanda kake gani tsakaninka da Allah based on karatu da kai da wannan hadisi da wannan aya hukuncin nan da wannan ra'ayin nan kai ka ɗoka yi kamar da shi ma wani ke ganin ya yi? ko ba haka ba amma abin da aka hana ra'ayinka wanda ba ƙarraba Allah ko manzon Allah ya ce lalle shi ne daidai ka ce lalle sai kowa ya aje ra'ayinka ya aje ra'ayin shi ya hau ra'ayinka to idan aka samu wannan ya kamata da shugaba ya shigo ya yi magana ya hana wannan kun ga abubuwan nan da suke faruwa a kwanakin nan na irin kana ganin ɗaliban ilimi suna ta rikici a social media wannan ya ce kaza wannan jiran kawai yake wane ya faɗi kaza shi kuma ya yi mashiranti. jama'a yanzu in kai har ɗalibin ilimi kake na gaskiya har kana da lokacin da ka kasa kunnen ka ji wani me yace wani me yace baka da wannan lokaci waye maka karatu waye maka nazari waye maka duba littafai bincike na wannan karatun da za ka zo kai har ka samu lokacin da kana jiran ɗan uwanka ɗalibin ilimi ya faɗi wata magana domin kai mashi raddi anya ko akwai don Allah an bar maka cewa duk wanda ya yi magana sai ka yi mashi raddi ai mutane ko da ba duka gama garin mutane suke da ilimi ba amma dai alal Allah ya ba mutane common sense hankali wanda suna iya auna wannan magana da wane ya faɗa ba daidai ba ce don haka ba kai sai ka yi raddin komai ba ko kai ne khalifa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda babu wani khalifa sai sai kai da duk wanda ya faɗi magana sai kai masharadi raddi bai kamata ba to don haka kun ga wannan nauyi ne na shugabanni su ga cewa wannan abin nan cece kuce da ake yi tsakanin ɗaliban ilimi bai kamata ba bai kamata ba haka ina kira ta wannan angul na cewa malamai su ci tsoron Allah yanzu ashe malamai har sun samu lokaci sun gama da maguzawa na garinsu sun gama da bid'o'in da eh, eh, eh, suke faruwa yau da gobe da abubuwa har su koma suna wa juna raddi bai kamata ba to nan dai mala ya ce in dai aka samu wannan nauyi ne na shugaba shiga ya hana su wa in hadasa mutana Munazimun irtakaba ma la yasubu fihi al-ijtihadu kuffa an wa muni'a idan kuma aka samu wani rikici wanda ba harka ce wadda za a yi ishtihadi ba ba kofa ce ta ishtihadi ba to nan mutum ya zo da wani abu wanda ba ishtihadi ba ne magana ce ta ƙala Allah ko ƙala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma yana son mutane su hawa ra'ayin shi to sai a hana shi kaga irin yan bid'a yanzu irin wa'annan yan qur'aniyun dinnan yan ƙala ƙatu. abubuwan da 'yan ƙalaƙato ke faɗa ba magana ce ta ishtihadi ba magana ce ta son da akwai daula ta musulunci sai a hana su saboda mi saboda son ne suna kawo suna wa ayoyin ƙwar'ani hawan ƙawara da suka so su fassara su fa bi ayyi hadisin ba da yu'minun bayan wai alƙur'ani to da wani hadisi za su yi amfani ba shi alƙur'ani ba shi wannan fassara ke nufi ba in ka tambaye su ina sun ka samu sallah raka'a hudu cikin alkur'ani ina suka samu ga lokacin da za a sallar juma'a cikin alkur'ani ba su sani ba sun rai ne kawai to kaga wannan cikin abubuwan da ba a yin ishtihadi ne suke yin ishtihadi ya kamata in akwai shugaba wanda ke kiyaye interest na musulunci shi hana irin wa'annan bidiyoyin Ba in aqama alaihi wata tazahara bi istighwa'i man yad'u ilayhi lazima sultanu an yahsima bi zawajir ah, sulta ah, saltanati zuhuri zuhura bid'ati wai yuwaddiha bi dalail ash-shar'i fasada makalati. idan kuma shi wannan mai bayyanar da bid'a ce da bannar shi ya bayyanar da ɓanna domin batar da jama'a to ya zama wajibi ga shugaba ya tsawata mashi duk ƙoƙarin da shugaba zai ya hana tashin hankali ya hana a halaka mutane ya kamata yi ga wannan mala yana magana inda musulunci yake da gata inda addini yake da gata dan abubuwan da suke faruwa musamman a ƙasar nan da addini yana da gata da ba a yi su ba sai kaga wani ya hau lasbika, ya zo ya ci mutuncin wani bisa ga karya a karmukumullah wani ma shakhsiya ta wani yake faɗa ya faɗi sunan shi wane ya yi kaza shin idan wane ya yi kaza ya yi lalaci kaza shin Allah ya aza maka ka je ka gaya ma al'umma ko kuma nauyi ne gare ka na ka je ka yi mashi nasiha ko ka sa shi a public haka Allah ya ce a matsayinka na malami to da addini yana da gata a ƙasan nan da wasu kwata-kwata ma wa'azi ma bai kamata a bari su yi ba saboda ko dai ba su da ilimin da za su yi wa'azin nan ko moralities da characters ba su da suna likin moralities da characters na a ce su ne waɗanda al'umma za ta yi koyi a kansu ba su da shi ya kamata shugaba ya hana su amma ina fa inna saboda malai ce fa inna li kulli bid'atin mustami'an duk wata banna da kaji kake mamaki wallahi idan wani kira ga bid'a shi sai an samu wanda zai saurara mishi yanzu yan kala katu in ba bacewa basira ba ai sai kai mamakin ya za a yi wani ma a ce wani na iya sauraron su 'yan dahariyun wannan yaro da aka samu kaduna wanda ya zo yake cewa ai babu babu bai ma yadda da musulunci ba sai kai mamakin yadda wai zai samu mabiya to wannan bannat 'yan mutum ƙasa balle ma ga masu bautar gumaka duk abin da mutum ya fito da shi ba zai rasa samun wanda zai bi zai saurare shi ba wani kulli mustagwin mutabi'a duk wani batacce kuma sai kaga ya samu wanda ke bin shi saboda hanya ce ta shedan wa idza tazahara bis salahi man istafqana ma siwahu turik to idan aka samu wani wanda ba mutumin kirki bane amma idan ya zo sai shi ta nuna mutane shi mutumin kirki ne yana wa'azi yana kiran jama'a yana nuna yana dai bayyanar da shi mutumin kirki ne da tsoron Allah da me da me ce nan baya cikin nauyi na shugaba shi bayyanar da abin da ya koyi kuna kunci jama'a mutum ne yake ƙaryar shi mutumin kirki ne in ya zo yau hau wa'azi sai shi kama ta nuna ma mutane ai shi 100% wani irin wali ne to baya cikin aiki na shugaba sai ya tuna mashi asiri shi bashi da Allah yau da gobe duk abin da ka ɓoye wallahi zai bayyana don haka <clears throat> ga shugaba ma da yake da mulki an hana ya tuna ma wanda yake da munafunci na ƙoƙarin nuna shi salaha ta mutumin kirki ne an ce ya kyale shi bashi da Allah to ina kai da kuna faɗa da wani ka zo ka shiga midiya kana tuna mai asiri yo ka ce wani mazinaci ne wani mai babu ruwanka ka bar shi da Allah wanda tsakanin shi ne da ubangiji ba da ya ce mutumin kwarai ba ne to ka bar shi da Allah ita duk abin da mutum yake yau da gobe wallahi sai ya bayyana amma ina ne shugaba zai dakatar da mutum waɗi za ta zahara bil ilmi man a uriya min hutik amma ne idan aka samu wani yana ƙaryar karatu yana ƙaryar shi mai ilimi ne to nan kan wajibi ne na shugaba ya hana shi kun gani bambancin wancan mutumin banza ne sai yana nuna mutane mutumin kirki ne aka ce shugaba ya kyale shi bashi da Allah yau da gobe za ta bayyana da shi amma inda shugaba zai hana wani ne baya da karatu jahili ne yana son shi nuna mutane yana da ilimi domin shi halaka su to nan kan nauyi ne na shugaba ya bayyanar da shi ya dakatar da shi saboda ta wannan zai halaka mutane kwaran gaske لأن الداعي إلى صلاح ليس فيه مصلح والداعي إلى علم ليس فيه مضل من قال يقول سبودا وان ديكي فتاك cewa shi mutunan كمكي ne با mutunan كمكي بني ne duk yadda aka yi abin da zai bayyanar ma mutane shi mutunan kwarai ne ko ba haka ba ta me ta halayen shi shi yana sallah yana karanta alkur'ani duk sati sai ya sabbi alkur'ani ko ba haka yake ba wanda ke nuna shi na kwarai ne ko amma shi kuma wanda bai da ilimi yana son a san yana da ilimi bai iya koya jahilcin shi duk yadda aka yi a ce a dawo sai jahilcin nan nashi ya ya bayyana kun gane bambancin abubuwan guda biyu mai bayyanar da kirki dole kirkin nan zai nuna mu mutane bai yiwuwa mutum ya ce shi mutumin kwarai ne amma ya zo yana kama zage-zage za a gane ƙarya yake yi amma wanda ke son a ce shi mai ilimi ne in babu ilimin duk yadda aka je a dawo sai jahilcin ya bayyana don shi ne aka ce shugaba wajibi ne ya dakatar da wanda yake son ya nuna shi mai ilimi ne ba mai ilimi ba amma wanda yake son a ce mutumin kirki ne a bashi da Allah yau da gobe za ta bayyana da shi to a takaice wannan shine karshen babi na goma sha shida a cikin jerin gwano na babubuka ashirin na wannan ba na wannan littafi mai suna al-ahkamu sultaniya wal wilayat diniya yanzu za mu dan shiga kaɗan a cikin babi na goma sha bakwai na wannan littafi inda lokacin mu ya kai sai mu tsaya a nan malai ce albabu sabi'u ashar fi ahkamil iqta'i albabu sabi'u ashar fi ahkamil iqta shafi na 245 kenan ko shafi na 245 babi na bakwai game da hukunce-hukuncen awodin na land yanka fili ta ashe yanka fili jama'a yana da gurbi a musulunci don shi ne wannan shari'a ta musulunci da kuke gani kammalalla ce Allah maɗaukacin sarki ya gaya mana a cikin alkur'ani ma faratna fil kitabi mai shai, wallahi ba wani abu on touch sai dai kai in baka da ilimi sai dai in baka bincika ba wanda ba a yi magana shi ba shari'ar musulunci kammalalla ce shamila ce generally tana dacewa da kowane lokaci da kowane zamani to yanzu maganar yanka fili ake lan, mai musulunci ya tanada game da ba mutane filaye ina jahilan da suke cewa ba su ba da fili saboda Allah ya ba su dama kansu suka cuta wanda suka tai suka ce ba su abin nan ba ga wasu na, musulun Allah ya kawo su suna ba inda suka su ba nasu Don shi ne shi al'amari na al'amarin jama'a ka zo ka yi abin da kake iyawa ka ce ka gusa wani zai zo kuma wallahi duk ya ko abin kwarai ka yi wallahi sai ka yi da na sani sai dai da na sanin ba zai kai da irin yadda ba ka yi abin kirki ba da za ka tambayi kowane shugaba da ya zo ya tafi cewa yana da da na sani ko bai da da na sani wallahi da zai faɗa maka abin da yake cikin zuciyar shi dole a cikin mulkin shi akwai abubuwan da ya yi da na sani da ya san da za a mai da shi ba haka zai yi ba to balle wanda suka kwanta ba su taimaki kowa ba ba su taimaki addinin su ba ba su taimaki jama'ar su ba wasu saboda keta wasu saboda babu alkhairi a zukatansu wasu kuma adalcin da za ka yi musu shine ka ce wai wai dan shine wai wai suna ganin shi ne musulunci shi kuma da shai ila yudihi duk wanda bai san musulunci ba ko ya so ya ɗabbaka musulunci wallahi bai yayin shi don haka kishin musulunci daban sanin musulunci daban in kan kana son ka san addinin musulunci karanta shi za ka yi yanzu mun sha faɗa mun sha ba da misali irin wa'annan 'yan boko haram tsakani da Allah da yawa cikinsu kishi na musulunci ya kai su zuwa ga wannan abin sai suka cutatar da musulunci suka cutatar da al'umma suka cutatar da kansu ma wajen ɗabbaka musulunci amma ba su san shi ba yes tafi akwai waɗanda ba su da niyya mai kyau amma dai da yawa cikinsu akwai wanda suna da niyya mai kyau amma ba su samu dacewa saboda ba su bi hanyar da ake gane addini ba don haka jama'a wajibi ne gare mu wajibi ne mu san me ake ce ma musulunci saboda in Allah ya baka wata dama ka san ta yaya za ka taimaki musuluncin nan saboda kada ya zama kana cutatar da musulunci ne kake yi wai da sunan ɗabbaka musulunci wannan ne ya samu da mafi yawa waɗanda ake cewa wai wai suna da addini su muna faɗa kai a matsayinka na shugaba wanda aka ba wata farastatal taimakonka na musulunci fa ba mu buƙatar wani shugaba ko minista ko mi ya je wa'azi ya kama yawon wa'azi ba mu buƙatar shi ko wani mai mulki abinda muke bukata gare ka kai a matsayin ka kana da ikon da za ka iya sponsor mutum dubu kana iya ba da miliyoyi waɗanda za a je a taimaka ma addini bari waɗanda suke da lokaci kai abinda muke bukata ofis ɗinka minti biyar naka a ofis ɗinka sun fi minti talatin ko minti arba'in inda ba ofis ɗinka ba ka je ka yi aikin da da yawa malamai dubu ba su iya shi don ba su da wannan damat wani ke gaya nan wai akwai wani mai mulki wai yana zuwa wa'azi yana eh, eh, a ah, shi kwano wajen wa'azi sai ce ba mu bukata ta yanar na farko dai bai da ilimi kun gane abin da muke bukata gare shi ya yi sponsorin masu wa'azi shi ya je ya tsara aikin shi ya je ya yi da'awa a me inda malamai dubu ba su iyawa kun gane ko jama'a ko yanzu idan gwamna ya zo yana zuwa yau a gane shi wajen wa'azi gari kaza gobe a mun zabe ka dan yi wa'azi muna lakin malamai ne abinda duk zaka faɗa ka kai malam wani da malam wani je ka ɗauki nauyin da'awa je ka ɗauki nauyin malam wani da malam wani kai kuma je ofis ɗinka na gwamna ka yi aiki shi muke bukata kun gane jama'a ina fata kun fahimci fikihun kun fahimci fikihun kai ba ma wai malami ba a wai ka je wa'azi ko a ofis din ka kama ka kama misplacing infiority wala ka ci amana al'umman musulmi me misplacing infiority akwai aikin da ya kamata ka yi babba ka zo ka sauko ƙasa kana yi ba a buƙatar shi yanzu nan misali kana iya saɓani da ni akan wannan ra'ayi amma da wannan is my own abin nan opinion ni ina ganin a matsayin gwamna bai kamata a ce wai gwamna yau yana yawon primary school ba yana zuwa wasu ƙananan asibitoci ba mu buƙatar gwamna a nan yi creating in system din da supervision na primary schools da primary health care za su yi aiki yanzu idan kai malami gwamna kacce ko firamare za ka kama yawo su yanzu a local government ɗaya firamare nawa suke under government firamare health care nawa suke under government kai gwamna awa nawa kake da su 24 hours me amfanin commissioner of education me amfanin duk daraktocin da suke wannan under education sai kai gwamna da a kowane every minute akwai akwai file ɗin da ya kamata kai minitin akan shi don haka ba iya aiki ba ne jama'a ba iya aiki bane ne muga gwamna yana zuwa firamare yana zuwa ko wai har yana mi wai hannu yana musu lesson wallahi misplacing in priority ne ka bata mutane lokaci awa kan ba ta firamare ba ce awa ka ya zama awa ka matsayin matsayin awa dubu ko miliyan ɗaya kun gane jama'a don haka ku fahimci wannan jama'a wasu wajen wasu suna da kyakkyawan niyya wasu kuma son yabo ne to mu ɗoka ma kyakkyawan niyya in ma haka ka yi gwamna wala ka yi kuskure ila kun gane abin da nake nufi ko jama'a ko Allah ya mu dace kun fahimci karatun to nan raba filaye a wannan babin za mu ga abinda musulunci ya tanada ga raba filaye malar ce wa iqta'us sultan mukhtassun bima jaza fihi tasarrufuhu wa nafadhat fihi awamiruhu wa la yasimmu fi ma ta'ayyana fihi malikuhu wa tamayyaza mustahiqquhu yace nan ba da fili ga shugaba ga sultan ya ce irin wannan filin ya keɓanta ga abin da shi shugaba yake da iko a kai kenan filin da baya da iko a kai bai halatta ya ba da shi ba shugaban ƙasa filin da baya wanda federal government to baya halatta ya awo ɗinshi. shi gwamna filin da ba naka ba ƙila na federal government ne ko na local government ne baya halatta gare ka game ka raba shi har wayo duk inda shugaba bai da iko a kai bai halatta ya raba shi har wayo filin da shugaba zai raba shi ne wanda babu mulkin kowa a kai for public fili ne ba na kowa ba na kowa ne ba na kowa ba na kowa ne in the sense that cewa ana iya ba kowa shi wanda ya cincinta ba na kowa ba ne ba wani wanda yake da title wanda zai zo ya ce na shi ne kaka da kakanni irin dazuzzuka kun gane wanda ba a fitar da wanda ya cincince shi ba to irin wannan awodin na lan malar ce wa huwa dharbani iqta'u tamlikin wa iqta'u istiqlalin Allahu akbar shine ba da fili a mallaka maka wannan naka ne har koyaushe ka mallake shi ba wanda zai yi zai jayayya da kai ga wannan shine fili na gida fili ne na makaranta fili na wani wuri na kasuwanci da kuma istigilalin, a'a wannan na gwamnati ne filinta ne amma ka zo a yi partnership ka zo ka amfana gwamnati ta amfana ka zo wannan asibiti ta gwamnati da mu za mu baka ka zo ka zauna ka yi shekara kaza amma bayan shekara kaza zai dawo ga hannun gwamnati shine istigilal ka amfana yanzu shi ne ake cewa ma wanda tsarin da suke PPPA ne ko me amma ba a mallaka ma wurin bai taɓa zama naka amma an baka shi zuwa wasu shekaru domin ka amfana kuma gwamnati ta amfana al'umma su amfana eh, eh, build and what okay build on and uh, operate and transfer yanzu kamar irin wannan toilet inda ake yi ina ga suna akan wannan tsarin ko build on and transfer ko kila zuwa wasu shekaru sai ya dawo gehen gwamnati yanzu kaga irin wasu jami'o'i da suke ba filaye ga private developers ku zo ku gina mana hostel na ɗalibai bayan satin shekaru ku cire kuɗin ku ku samu riba sai hostel ɗin su dawo mallakar jami'a kun gane ku jama'a to irin wannan to duka akwai shiga musulunci to yanzu za mu fara ɗaya bayan ɗaya yake lokaci ya zo amma bari mu kai ga wani wuri mai ma'ana ko malaci fa amma iqta'u tamlikin fatan qasmu fihi al-ardu al-muqatta'atu a aqsa shi wannan wanda za a baka kan mallake shi naka ne na gida ne ko na me ya kasu gida uku mawatin wa'amilun wa ma'adin shine mawat wuri da ya zama matacce bajan land babu wani alamun rayuwa a cikin shi a baka fili a ce ga shi nan in ka iya ka zo ka ka shi wa amirin da rayayyen wuri yau rayayye ne akwai ruwa yanzu irin yadda gwamnati take wa a Najeriya a jawo duka infrastructure a jawo wuta a jawo ruwa a jawo can da ke akwai eh, ana jawo layin waya phone a jawo kawai iyaka ka gina gidanka ka jawo wannan ka abin nan ka jawo abin nan ah, sok away ka saka to kun ga wannan rayayyen wuri ne yana da bambanci inda ba wani means of livelihood a baka kun ji na biyu wa ma'adin da ma'adanai wajen ginan ma'adanai a baka wannan land ai maka awodin din shi domin ka fitar da wani ma'adani kamar fetur kamar guza guza ce ko me guza ko da dai duk sauran abubuwan amfani to yanzu ka duba irin da mala yake <clears throat> abin nan developing ya ce fa'ammal mawatu fa'ala tarbayin su waɗannan bajin land wanda babu wani means of livelihood shi ma guda biyu ne ahaduhuma ma lam yazal mawatan ala qadimin dahar falam tajuz fihi imaratun wala ya yasqutu alaihi milkun fa hadha alladhi yajuzu lisultani an yaqtahu man yuhyihi wa man yu'ammiruhu wa yakunu al-iqta'u ala madhhabi abi hanifa shartan fi jawaz al-ihya'i لأنه يمنع من إحياء الموات إلا بإذن الإمام yace na farko wannan bajin land mataccen wuri daji wanda za a baka wanda tun can da tun can tali-tali tun can tali kun gane ko ba a taɓa raya shi ba kuma tun can tali babu wanda ya taɓa kilimin ɗin shi to irin wannan ya halatta ga shugaba ya yi awodin ɗin wannan wurin ga wanda zai iya raya shi ya kawo ci gaba gare shi ga mazhabar imamu abu hanifa irin wannan wurin baya halatta ma wani ya zo kawai share wuri sai ya nemi izinin shugaba amma ga mazhaba wa ala mazhabi shafi an annal iqta ja'alu ahqqu bi ihya'ihi min ghairihi in ka gaya wurin kafi kowa cincinta kafi kowa cincinta me bambancin mazhaba imamu abu hanifa da imamu shafi'i imamu shafi'i imamu abu hanifa kafin ma ka aza hannunka ga land sai ka nemi izinin shugaba shi kuma imamu abu imamu shafi a'a idan ka je ka samu wata matatta wuri ka raya shi to shugaba bai kamata ya ma ga mai bakka da shi based on hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda ya raya wuri shi ya fi cincinta da shi dukkan su ra'ayinsu yana da wuce hata nazari wujahatin nazar na abu hanifa ya fi dacewa da irin zamanin nan namu yanzu duk yadda ka ga wuri daga nan haddajin sambisa wuri ne na gwamnati bai kamata yanzu cikin wani daji na kaduna kawai ka share wuri ka zauna ba a gwamnati ta san da shi ta san ko duka wuraren duk da kake ganin su akwai sarƙaƙiya to don haka bai kamata ka fara raya shi ba sai ka nemi izinin gwamnati imamu shafi'i kuma yanzu irin wurare can tali-tali da ake zuwa ba wata gwamnati ko da an ce wannan daji yana ƙarƙashin mulkin wani amma akwai inda mutum zai zo ya zauna har ya gama rayuwar shi wani ma bai san kana wurin ba to don haka ra'ayin imamu abu hanifa ya dacewa da mu a wannan lokacin ina ga lokaci yayi ko salamati ya ko to malam ce nan wa illam yakun sharra fi jawazi li annahu yajuzu ihya al mawati bi ghairi idhni imam a wajen imam shafi'i ko ba da izinin shugaba ba musamman ga lokacin da wa ala kilal mazhabaini yakunu al-maqta'u ahaqqu al bi ihya'ihi min ghayrihi lokacin da duk wanda aka ba lan to ya fi cincinta ga wannan lan fiye da wanda bai ba formally and officially ba a yi mashi a awodin ba don haka mutum bai zuwa ya ce a ah, ai wannan daji ne aka baka to wannan ya zo da izini na shugaba ga award letter da aka bani kai kuma ina award letter babu don haka idan ka zo ka raya wurin da baka da izini na shugaba na cewa ya baka ga wanda yake da izini na shugaba idan aka zo magana ta haƙƙi wannan wanda yake da izinin shugaba ya fi ka haƙƙi kun gane yace saboda qadar a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam az-zubair ibn al-awwam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka ma zubair ibn al-awwam fili <laughs> kafin dai mu je ga wannan kissa wani ne zubair ibn al-awwam zubair ibn al-awwam din nan dan gwaggon annabi ce safiya safiya kauna baban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kauna abdallah ce to zubair ibn awwam shi ne ke shi ɗanta ne baban shi awwam mun gane ko sunan shi zubair ibn awwam ibn ah, huwailid ibn asad aka ce kuma shi ne hawari rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato wata daraja ce da yake da ita cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da kasan annabi isa yana da closest ɗalibai to shi ma a zubair yana cikin closest waɗanda suke kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ga tarihin musulunci shine wanda ya fara fitar da takobi ya je yaƙi a musulunci ya iya yaƙi sannan ɗai daga cikin asharatul mubashiru na biljanna ne yana cikin ɗai daga goma mutum goma ɗin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam musu bushara da aljanna tun anan to shi zubair ibn al-awwam annabi ya zo zai raba wani daji dajin baƙe a naƙe da ke akwai rawayoyi da dama akan wannan magana ina ne wurin waɗanda za su iya annabi ya haɗa su waɗanda za su iya raya wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mazubayar ya hau dokin shi sai inda dokin shi ya tsaya shine nan rakka da farasi min mawatin naqi fa ajrahu thumma rama bi sautihi ragabatan fi ziyada fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qutuhu muntaha sauti annabi ce ya hau dokin shi sai inda dokin shi ya tsaya shine land bas land aka bashi domin yayi me ya raya shi kaga kamar irin yanzu land ɗinnan da ake yi na estate yanzu ka zo wata estate irin wannan loko goma za ga wani ai kusan ma district ne ko rabin district ko ba haka ba sai inda dokin shi ya tsaya zubair ibn awwam ko ya hau <clears throat> kai ta gudu doki sai da inda doki ya zo ya tsaya irin rayuwa ta dan adam da son ƙari ku sami da duk wannan inda ya fito bai ishe shi ba sai ya ɗauki bulala shi ta doki ya ƙara jefa ta ya ƙara jefa ta can gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yi daga ya ce a ba zubairu inda ba inda dokin tsaya ba inda bulala din ya jefa bulala ta tsaya a bashi wurin don haka aka yi mai awodin din wannan wurin ya zo ya raya shi shi ya sanya da zai zo ya raya shi wasu zai gayyato a zo a raya wurin a zo a yi gida a yi mi da sauransu to wannan ɗaya daga cikin awodin na land kun ga wannan land ya wuce maganar gida ko na filaye kun ga wannan kusan district guda ne dan in aka ce ma ka je da dokin ka ya gudu sai inda ya gaji ya tsaya bayan ya tsaya kuma ya ɗauki bulala ya ƙara bulala dokin shi ya ƙara jefa ta kun san ba ƙaramin wuri ba ne to kun ga irin wannan sai nuna muna annabi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ra'ufur rahim yace ah kai wannan dubbe ishe ka ba to amma fasa baka sannan annabi bai wa sahabban shi hasada ba bai wa sahabban shi hasada ba kamar da mahi yawan shugabanni in sun kai ga mulki suke wa eh, abin nan mutanen su hasada abin nan da ya fi ƙarfinka kai ya fi ƙarfinka kuma ba ka son wani ya amfana ka dai duba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a shi ba kuna shi ne a'a ina waɗanda za su iya raya wannan ƙasa a kirawo su aka raba musu za mu gani a gaba ba Zubairu ibn Awwam ba kawai akwai su Bilal suwa duk annabi ya yanka musu filaye har mu samu wani jahili washe abin nan abin tsoron Allah jahilci don haka kun ji yanzu wannan karatun insha Allahu in Allah ya ja kwanan mu da iko za mu ga shi kuma nau'i na biyu na awodin na land wanda shi kuma partnership ne za ka yi ko kuma baka ne za a yi zuwa wani lokaci shi ma wanda yana da tafasili idan muka je wannan babin ba dai babi ne mai magana akan awodin ba yanzu daga nan har kusan shafi goma masu zuwa magana ce ta yadda ake awodin yadda ka'idodin da ake awodin in an ka samu dispute wanda yake da awodin da wanda bai da ya za a walwala wannan wannan matsala duka wannan karkashin wannan babi fatar Allah ya muna jagora Allah ya ƙara muna fahimta Allah ya sa mu dace Allah ya fahimtar da mu ina kira ga mutane duk wayannan abubuwan muna da alaka da su in mutum ya kai ga wani mukami ko wani abin nan domin ya san yadda ake yin abubuwan ya yi mari su tsakanin na addini da kuma me da kuma conventional yadda doka ta ce wanda dokan ma ta zamanin ba ta nesa da doka ta addini sai kai kokarin yadda zaka fitar da a hukunci fatar Allah ya mana jagora kada mu manta da wa ƴan uwanmu addu'a mutanen Falastin mutanen Gaza Allah taimake su akan ala ada'im wa ada'ina wa ada'il Islam Allah taimake su Allah ya karbi shahada waɗanda suka yi shahada Allah wannan ƙasa ta mu Allah ya mana jagora tsananci tsananci na rayuwa Allah ka mana maganin su ina ganin za mu dakata a akwai ƙarin bayani ko tambaya bismillah insha Allah

da yake ba mu da wani marji'i shugaba da za a ce shi ne zai iya to yanzu hakkin waye muna da shugaba duk da cewa Allah alam ba mu san dalilin da yasa a shi shugaban kila ko ba a jin magana shi komi ba ko kuma ku sai abin da ya dace ba muna da sarkin musulmi nauyi na sarkin musulmi ne alal akalla muna da shugabanci kun gane sarkin musulmi din nan da ahalus sunna da 'yan dariƙa da waɗanda iri duk wanda dai yake kiran kanshi musulmi ya kamata a ce yana ƙarƙashin shugabanci na me da sarkin musulmi to don haka nauyi ne na shugaba na sarkin musulmi aƙalla dai ne shugaba in kuma an samu matsala ta wannan ɓangare, ko dai shi bai aike shi ko kuma ba a ji magana shi ba ko wani dalili dai manya-manyan malamai waɗanda suke da mutunci wanda ake sawa rama a kowace a kowane ɓangare na malamai akwai shugabanni wanda ake sawa rama. to don haka nauyi ne na su na su me su ja kunnen waɗannan ɗaliban nasu idan ka duba duk waɗannan da suke hayaniya da suke hauragiya alal aƙalla dai suna da shugabanni kuma shugabannin nan nasu ba mu ga sun fito suna wannan hawaragiyar ba ashe kenan ya kamata su ja kunnen ɗalibansu to wani zai ce ai akwai wanda shi bai karkashin kowa on his own yake kun gane ko jama'a ko on me on his own shi ma akwai hanyar da ake me ake ladabtar da shi don ba wanda ya fi karfin doka haka ne ba wanda ya fi karfin doka don haka shugabanci Allah su shugabanni akwai inda tunaninsu ya bi fiye da tunanin kiyaye interest na addini don da a ce za ana kiyaye interest na addini kamar irin yadda yanzu saudiya suke yanzu kai kana ganin saudiya akwai wani malami da ya buwaye gwamnati babu da sauran kasashe na musulunci kana gani akwai wallahi babu baka isa ba kana yi za a taka maka birki to ya kamata wannan a samu saniti a cikin al'amari na malamai a samu saniti in ba haka ba za a samu matsaloli fatar Allah ya kawo mana wannan daidaito da kuma shugabanci mai ƙarfi wanda zai tsawatawa mun gani wanda zai tsawatawa ga wa'annan al'amura amma barin abubuwan a gaskiya abubuwan ba daɗi abubuwan ba daɗi yanzu mu duba kiristoci din nan kiristocin nan da kake gani sun fi mu bambance-bambance tsakanin sannan kiristocin nan mafi yawansu sai wanda bai sani ba sun fi mu son duniya kun gane jama'a amma cikin son duniyar su da mi da mi suka yi haƙuri hakan nan babu ruwansu da wani zage-zagen wani juna kowa ya buɗe cocin ce je ya kira da abin da ya yi da shi amma mu fa ilimi kowa kullum jiran ya kai ya ji wani yayin wata magana sai ya mashi raddi Allah ya sauka subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu